Hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema ta gudanar da wani taron wayar da kan jama'a game da yadda za su kare kansu a lokacin ambaliyar ruwan damana. A baya dai an tafka asarar dukiya da ma rayuka a sakamakon bala'in ambaliyar ruwan damanan. Hukumar hasashen yanayi a Najeriya dai ta ce ta yi hasashen cewa ruwan damanar bana ba zai zo da wuri ba, kuma watakila damanar ba za ta ɗauki dogon lokaci. lokaci ba. Mr. Lugard Misalaku ne babban jami'in hukumar ta nema a jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya. Lokacin da za a yi ruwa ɗin kila ya zo da yawa. To in ya zo da yawa ɗin in bayan shirya ba ka gan sai kawo matsala. Shi ya sa muna ma mutane muna ba su shawara a bi duk abun da naime sun faɗa abun da muna faɗa a shirya musamman idan kai manomi ne tun da ka san cewa ruwan nan ba zai dade ba in an fara ruwa ka fara noma kar yanke kuma kana tunani ka saba yin haka kafin ka fara tafiya gona ba ruwa kuma eh, shi yasa muna wannan taro yau amma akwai batun yiwa samun ambaliyar ruwa kamar yadda aka samu a shekarun baya din eh zai zo da sauki amma ya kamata a shirya in ya zo shikenan bai zo ma ka san kun shiri ba damuwa kenan hukumar ku ta nema wani kalubale take fuskanta wurin gudanar da aikinta eh challenges namu dai eh, ba zan ce ta wurin nema ba ne ta wurin mutane ne wani lokaci ka ba da information ba su amfani da shi sai gan ya zo ya zama mana matsala. Wasu daga cikin ƙungiyoyin ba da agaji dai sun halarci taron ga kuma abin da suke cewa. Sunana alhaji yahaya abdullahi muhammad ni ne sakatare na nigerian cross society na niger state a wannan taron ya zo a lokacin da ya dace nan da ɗan lokaci kaɗan allah na iya ikon shi ruwa za a fara samun ruwa to ko ruwan da aka yi kwana kwanakin baya ya zo da iska kafin ruwan ya zo ya faru ya kuma yi ɓanna da yawa to wannan a lokacin yana da kyau cewa da aka yi wannan taro mutane su san abin da ya dace ruwan zai yawa ko ba zai yawa ba sunana alhaji idris muhammadu hakiki kuma ina wakiltan nigerian group jama'atar islam kafin ma a ce komi idan mutum ya samu wajen da zai yi ginin wuri idan za a ba da fili to a dubi wuri tukuna kafin a ba da fili a fita da hanyar ruwa inda ruwa zai bi kowane lokaci ruwa ya zo ya samu wucewa a shekarar 2012 dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin da suka tafka asara a sakamakon ambaliyar ruwan damanan Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.